Malam Ibrahim a halin da ake ciki yanzu za a iya cewa shirye-shirye sun yi nisa sosai. Wannan abu an san zai zo yau saboda haka an ɗauki matakai na shirya mashi. Za a gudanar da wannan biki na rantsar da shi wannan sabon magajin gari na arba'in da biyu kenan wato Yemi Mobolade a gidan adana kayan tarihi na Pioneers Museum da karfe goma na safiya. kuma yanzu haka da nake magana da ku karfe bakwai da rabi ne saboda haka akwai dan sauran lokaci kafin a fara wannan biki kuma daga karfe takwas da rabi na safiya za a rufe ita hanya wacce ta ratsa ta wato shi wannan gidan adana kayan tarihi inda za a gudanar da wannan biki. To Malam Haruna ga dukkan alamu akwai abubuwan tarihi da na ban sha'awa game da wannan magajin gari. kamar yadda kai ta bayyanawa a baya ko za ka sake bayyanawa ma waɗanda ba su ji ba? To alal hakika malam Ibrahim wannan babban abu ne da ke cike da tarihi. Yemi da ɗan Najeriya ne bakar fata Shi ne mutum na farko da mutanen wannan birni na Colorado Springs suka zaɓa a matsayin magajin garinsu. Uh, kuma manta wannan yanki ne da 'yan jam'iyyar republican su ne suka fi lashe zaɓe alal hakika ma tun kusan shekaru 45 da suka gabata ba a taɓa samun wani wanda ba dan jam'iyyar republican ba da aka zaɓa a matsayin magajin gari saboda haka a wannan shi da ya fito takara ba a ƙarƙashin kowace jam'iyya ba wato ko da ke shi kanshi wannan zaben na magajin gari dama ba zaɓe ne da mutane suke shiga a ƙarƙashin jam'iyya ba mm. amma dai duk wanda yake tsayawa takara an san yana da wata jam'iyyar da yake goya wato goyon bayan ta. to amma wannan ne karin farko da aka samu wanda bai goyon bayan jam'iyyar democrat bai kuma goyon bayan jam'iyyar republican da ya tsaya takara kuma aka zaɓe shi sannan bugu da ƙari yanki hmm. ne da yake da wato fararen fata da yawa hmm. ah, ba za a tunanin cewa wani wanda ba farar fata ba zai iya zuwa ya tsaya takara a wannan waje ya ci to kuma sai gashi wannan baka fata wanda shine na farko da aka zaɓa ah, to kamar yadda ka faɗa abu ne da ke cike da tarihi. To da alamar wannan biki zai samu halartar wasu ɗaiɗaiku da ƙungiyoyin 'yan Najeriya? E, to kawo yanzu dai ba mu samu bayani a game da suwaye da suwaye za su halarci wannan ba amma dai tabbas akwai mahaifiyar shi wannan sabon magajin gari da za ta taso daga Texas hmm. za ta halarci wannan biki na rantsar da shi kuma sannan kamar yadda ya mana bayani jiya da muna hira da shi cewa mahaifin shi ma zai taso daga Najeriya amma ba zai samu halartar wannan rantsar da shi da ba amma yan kwanaki masu zuwa akwai wani kasaitaccen biki da za a shirya na taya shi murna mahaifin shi zai zo daga Najeriya. To akwai kuma wasu muhimman bayanai da za ka yi game da wannan muhimmin al'amari? To akwai bayanai da yawa a Colorado Springs Malam Ibrahim a gari ne mai matukar muhimmanci a Amurka. A kusan akwai a rundunonin sojin amurka da dama da suke wannan gari akwai ainihin makaranta ta horar da sojojin sama na amurka da take wannan gari sannan wannan zaɓe da aka yi ma shi yemi mobola dai kamar yadda na samu zantawa da wasu daga cikin turawan ma da ke wannan guri abin da ya sa suka zaɓe shi shine mutum ne tun bayan da ya baro Najeriya shekaru ashirin da bakwai da suka gabata ya je ya yi karatu shekaru goma da suka gabata kuma ya zo nan ya shiga al'amura da dama da suka shafi kasuwanci da taimaka ma jama'a.